Masassarar cizon sauro na ɗaya daga cikin manyan silolin rasuwa a Nijar. Domin magance hakan ne ya sa ma'aikatar ministan kiwon lafiya ta kawo wani tsari na rigakafi da kuma na ɗaukar nauyin cutar. Ga ƙarin haske tare da Dr. Habu abdulrahman. Game da wannan cuta ta lokaci akwai matakai da dama da gidajen likita da al'ummomi ya kamata su ɗauka ta yadda za su rigakafin wannan cuta. Menene gidajen likita ke yi domin rigakafi ga masassarar cizon sauro? shirye gidajen likita domin fuskantar wannan matsala da ke kunno kai shine kasancewa da magunguna na yaƙi da zazzabin cizon sauro a matsayin cuta akwai ma wasu matakai domin rigakafin gidajen asibitinmu tuni sun shirya game da ba da gidajen sange kyauta a wuraren gidajen likita uwa da ɗanta domin baiwa waɗannan mata da suka zo awo gidajen sange domin kare su da zazzabin cizon sauro ta fuskar rigakafi muna da a fanni na rigakafi kenan ba da kulawa ta rigakafi ta lokaci-lokaci kuma a wajen yara gwamnati da abokan hulɗa suna shiryawa akai-akai kowane lokacin damina wani kamfan rigakafi wajen maiya wajen yara a nan ya shafi yara masu tsakanin watanni uku zuwa watanni hamsin da tara yaya shi wannan rigakafi yake euh, wasu ƙwayoyin halittu ne da ke wani aikin rigakafi zazzabin cizon sauro ta hanyar ɗaukar magani yaro na samun kariya har tsawon lokaci na kwanaki 28 game da malaria kenan kashin farko tare da sulfadoxin primatim na biyu da na uku amodiakin da ke amfani don ci gaba da yin rigakafi wannan kuma domin wata guda kenan kwanaki 28 wai ita kamfen ɗin rigakafin a da yaushe cikin shekara take wakana wannan kamfe na tsawon watanni hudu kuma kuma ana maimaita shi kowane wata ma'ana yaro zai samu kashi uku kenan magunguna guda hudu na rigakafi na yaƙi da zazzabin cizon sauro a lokacin damina ta haka ne gidajen likitoci suke shiryawa fuskantar wannan damina domin rage sosai adadin haɗarin kamuwa da cutar cikin al'umma.